da ake kira Malam Usman Ɗangungu wanda da asalin wannan Malam Usman Ɗangungu ɗan Izala ne su suka ƙirƙiro Izala da su Abubakar Gumi da aka ware shi ya ga babu hanya ta wannan gurin kuma dukkansu neman shugabanci suke yi da neman duniya Malam Usman Ɗangungu sai ya buɗe ya fita daga Izala ya koma ɗan Ƙur'ani zalla Malam Usman Ɗangungu lokacin yana cikin ƙungiyar Izala yana da ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke cewa da sha ainihin rubutu gara ka sha ruwan kwata ko daga ka sha daga sha ruwan rubutu gara ka sha wani abu gurɓatacce to daga baya kuma bayan izala ta ƙi tafiya da shi sai ya dawo ya buɗe nashi jama'ar tunda daman kowa girma yake nema kowa shugabanci yake nema amma asalin shi riƙaƙƙen baƙin bawahabiye ne wanda kuma a wannan gari namu na Kaduna a wannan gari Malam Usman ɗan gungun yake tun muna yara muke jin labarin shi amma ni tun da nake a rayuwana ban taɓa jin karatun Malam Usman ɗan gungun daidai da minti biyu ba sai wannan bidiyo da na haɗu da shi a social media wanda kamun na ji waɗannan bayanai nashi ina ƙaddara shi yadda aka ce a zamanin su su Abubakar Gumi duk ya fi su ilimi su wane ne ya fi su ilimi sai nake tunanin haka ne ashe kasar gumin baƙin jahili ne Malam Usman ɗan gungu ƙur'ani zalla wallahi tallahi ya ku jama'ar da wannan bawan Allah yake wautar muku da hankali kuke ganin kamar malami ne wallahi tallahi jahili ne baƙin jahili murakkabin Malam Usman Ɗangungu gungu jahili ne ko larabci bai iya ba kuma bari in tabbatar muku a cikin larabcin sakan arba'in da wani abu sai da ya gyara sakan arba'in fa da wani abu sai da ya gyara da kwaɓa fiye da guda goma sha biyar larabcin sakan arba'in zan tabbatar muku da jahili ne kuma lalle muna so mu faɗa wa dukkan wani malami a Najeriya ba ruwanmu da kai kai addinin ka mu yi addinin mu in baka taɓo mu ba in baka taɓo iyayen mu ba ba ruwanmu da kai amma matukar zaka shigo gonan mu wallahi ko mun girman ka ko mun isan ka ko mun farfaran ka za mu bi ta kanka mu mutsike da raddi da hujjoji kamar da Qur'ani ya tabbatar fa mani ida alaikum fa ta du alaihi bi misli ma ta da alaikum zan san ya muku ji? yadda ya larabci a cikin larabcin ya kwaɓa ya shirme ya daƙiƙanci ya jahilci mutum zai iya larabci ya kuskure wuri guda a magana mai tsawo amma mutumin da a sakan arba'in da wani abu ya kwaɓa fiye da goma sha ka tabbatar da rashin iyawa ne da jahilci amma ya tara jahilai a gaban shi suna ganin ya iya ko malami ne wallahi ɗan gungun jahili ne wallahi baƙin ƙasar gumin jahili ne jahilci ke damun shi wallahi tallahi ba wai irin kuskure bane irin lahnul qauli ko zai ko zai gul lisani a'a jahilci ne wannan Usman dan gungu kasar gumun bakin jahili ne kuma barin tabbatar muku da jahilcin nashi zan sanya muku ku yadda ya taɓa dukkanin wata jama'a da bata tare da shi ya haɗa da mu tijjanawa sannan kuma yayi yi kwaɓa a cikin larabcin kuma abin kunya ɗaliban shi suna ganin kaman abin arziki ne suna ta watsawa to haka muke so ku ta watso irin wannan rashin mutuncin da malaman naku suka yi mu ko muna bi ta kansu da ilimi da hujja bar sanya muku kuji على دين محمد حينما جاء محمد بدين الإسلام lan yusammahu Allah a sunniyan wala shi'iyan wala hizbiyan wala tijaniyan wala qadiriyan wala ayyi hizbin min ahzab shayatin inna ma samma Allah lil al islam huwa din wa bidhalika amara musulmina jami'an wa man yaftagi ghayra al islam dinan falan yuqbala falan yuqbala falan yuqbala wa huwa fil akhirati min khasirin wa idha ala dhalik iza matal insan ala ismi ayi hizbin islam to yan uwa kun faɗa cikin harshen larabci ya ce wai su musulmai ne su masu tsayawa ne akan addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dukkan wanda bai kasance daga cikinsu ba ɗan ɗariƙa ne ko ɗan ƙadiriya ne ko ɗan izala ne to kafiri ne ya mutu akan kafirci duk wanda ya mutu a ɗaya daga cikin wa'innan hanyoya na ahlus sunnati saboda shi ɗan ƙur'ani zalla ne to ina so zan ƙara muku plane ɗin in bi shi ɗaya bayan ɗaya ɗan gungu ni mai ɓaro ta ce, wallahi jahili ne kai wallahi kuma ni zan iya zama da kai akan wannan fatawa taka Ta ƙur'ani zalla kuma na san zan yi maganin ka wallahi wallahi saboda da ina kaddara ka kamun in ji maganganunka kamun in ji lahajanka daman sayyidina aliyu yana cewa takallam tu'raf ka yi magana sai a gane ko kai waye da da ban taba jin kalaman ka ba ina ji ana cewa dan gungu ya fi sa Abubakar Gumi to wallahi ba Abubakar Gumi ba ko Ahmad Gumi ya fi wannan ilimi wallahi wallahi wallahi wallahi ko Ahmad Gumi yaron Abubakar Gumi wallahi ya fi dan gungu ilimi domin ba zai irin wannan wautan da jahilcin kuma da'awar ilimi da da'awar karatu ba to bari ni mai ɓaro ta na baka karatu wannan larabcin da ka yi wallahi duk rakaka ne ba kai daidai ba ba inda kai kuma malamai suna kallo na kuma ɗaliban ilimi suna kallo na idan abin da zan faɗa ba haka ne ɗaya daga cikin ɗalibanka ko wani daga cikin malaman ilimi ya zo ya ce ba daidai na yi ba kuma ƙaryata abin da na faɗa cewa abin da kai jahilci ne ɗan gungu babu ilimi a cikin shi wannan larabcin shirme ne ba larabci bane hauka ne baka iya larabci ba hanyar da larabci ta baka ba dan gungu wallahi jahili ne kai wallahi na farko zan ƙara sanya muku in kuɗa bayan bayan kuɗa, dan larabcin da in gyara mai in tabbatar muku da ba daidai ba bai iya ba bari in ƙara sa bidiyon ku ji yace nahnu muslimun lasna ahlus sun ba zai taɓa yiwuwa a larabci ba ɗan gungun ka ce lasna ahalus sun sai dai lasna ahalus sunnati wannan ahalu ɗin jahilci kai ba zai taɓa zama lasna ahal nahanu musulmun lasna ahalus sun ba zai taɓa yiwuwa ba har abada jahilci ne sai dai ya zama lasna ahalus sunnati lamun ɗin ta ɗauki fataha ba ta ɗauka kisira kamar yadda ka faɗa ba al'umma barin ƙara mai ta ku ji ku jahilci ya a wurin bari in ƙara maimaita muku kuji نحن مسلمون لسنا أهل سن نحن مستقيم على دين محمد حينما جاء kun ko nahnu muslimun lasna ahlu sun ahlu ba zai taɓa yiwuwa ba kuma sai ce wai wai wai nahnu mustaqimu nahnu mustaqimu ina ka samu wannan larabcin dan gungu ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai ka ce nahanu mustaqimuna nahanu mustaqimuna amma ka ce nahanu mustaqimu ai na ga samu wannan larabcin arabiyar ba a iya ta ba nahawun ma ba a iya ba amma kuma ana da awan malinta har ana kafirta musulmi yanzu ka ce in tijaniya kafirai ne ka ce in izala kafirai ne ka ce in shi'a kafirai ne duk wa'innan firka ka zo ka kafirta su kuma da jahilcin ka kai kana ganin wai ai ƙoƙari kake ko kuma ilimi kake yaɗawa. Ƙur'anin ma baka karanta daidai ba ɗan gungu zan sa wa mutane ka ce wa man yabtagi ƙarya ne ba inda Allah ya ce wa man yabtagi kaja sai dai wa man yabtagi gairal islami dinan ƙur'anin ma na ce ka gyara kuma zan ma al'umma su ji idan baka sa alifin maddi a gaban wa man yabtagi ba a ce na ƙagen maka ƙarya ko na maka ƙarya ƙur'anin ma baka iya karantawa ba kana da awa kai masanin ƙur'ani ne to ka ce wa man yabtagi ka sa madda ya madda a gaba ya madda a gaba ba zai yiwu ba sai daga ce wa man yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin hmm? shine yadda yake daidai to ƴan uwa bari in yi irabin abin da wannan jahili dan gungu ya fito da shi a matsayin malami jahilai suna mai kabbara bari in yi mai bari bari in ku ji har ƙarshe sai na zo ne irabin tabbatar da jahilcin shi bari san ya muku kuji dan muhammad bi dinil islam la yusammahu allah sunniyan wala shi'iyan wala hizbiyan wala tijaniyan wala qadiriyan wala ayi hizbin min ahzab shayatin kun ji ce dan yusammahu allah billahi allazi la ilaha illa wannan ba larabci bane wannan dakikanci ne da jahilci ba zai taba zama lan yusammahu allah ba sai dai lam yusammihi allah amma ya ce lan yusammahu Allah ina ka samu wannan larabcin duk duniya babu in kuma akwai ka kawo ɗalibanka ko kai ka zo ka tabbatar min da larabcin da zaka ce lan yusammahu Allah ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai ya zama lan yusammihi Allah sai dai ya zama lan yusammihi Allah ko lan yusammihi Allah an fahimta ko amma ka zo ka ce lan yusammahu Allah lan yusammihi Allah an fahimta ko to saboda haka bar in yi la'irabi na jahilcin da kai da farko ka ce nahnu muslimuna <laughs> nahnu mustaqimu mustaqimu to ba mustaqimu bane nahnu mustaqimuna idan ka ɗauki nahnu zai zama nahnu damirun ne barizum munfasilun mabniyun ala dammi fi mahallin raf'i fa'ilin haka zai zama shi kuma mustaqimuna zai zama khabaru zai zama khabaru mubtada marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul muzakkar salimi haka zai zama wannan shine li'irabi jam'ul muzakkar salim zai zama nahnu mustaqimuna ba nahnu mustaqimu ba babu wannan larabcin wannan jahilci ne daga gare ka dan gungu kana da awan sani wallahi ni malam yaya masa suka yafi min wannan ilimi nesa ba kusa tsakanin malam yaya masussuka da malam Usman dan gungu kamar tsakanin sama da ƙasa ne duk da shi malam yaya masussuka shi ma dan Qur'ani ne amma bai zuwa da cin mutuncin mutane da wulakanta mutane shi yasa duk wanda bai taba mu ba ruwan mu da shi lakum dinukum waliya dini bi addinin ku mina mu amma matakar ka shigo gonan mu wallahi ko kai wai sai mun buta kanka dan gungun garin mu ɗaya daga unguwana zuwa nashi bai baka kashe naira ɗari da ba daga gidana zuwa gidan dan gungu amma ba zai hana in bi ta kan shi matukar zai duba iyayen mu ya ce musu kafirai yanzu ya ce mu tijjanawa matukar mun mutu a tijjaniya mu kafirai ne to kai ma dan gungun matukar ka mutu akan wannan aqida ka ta baka yadda da alqur'ani baka yadda da hadisan manzo Allah baka mutu kafiri domin Allah ya ce wa man yuti'ir rasula faqad ada Allah duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah in ko zaka bi manzon Allah dole ka bi abin da ya gaya maka har ka ce kawai alqur'anin da ya zo da shi shi zaka yi amfani da shi eh akwai abubuwa da dama wanda dole dole sai da me sai da sai da hadisan manzo Allah aikin haji akwai abubuwa da dama sai da hadisan manzo Allah eh sallah ma akwai abubuwa da dama sai da hadisan manzo Allah tsarki ma duk da ku kun ce <laughs> za a yi tsarki za a iya tsarki ma da, da, da sabulu ko a wurin ku sallah ko mutumin duk raka'a da kaga dama ka yi haka kuke yi ko a cikin kuma an samu wanda ya zo ya ci kare Mm. a nan almajiranka cikin fatawa a nasarawa dan gungu wani ya haifa yaro ya ma yaron aƙiƙa da kare to kaga wani irin addini ne eh wani irin addini ne eh to saboda haka jahilci ne ya maka yawa dan gungu jahilci ba ilimi duk wani ɗalibin dan gungun malamin naku ma na kalubalance shi ballanta naku malamin ku kuke ganin malami ne to wallahi ni na kalubalance shi gashi a magana ɗan kaɗan kuma na fara zaƙulo karatuttukan ka kenan kana shan raddi daga gare ni ba ma kallon yan qur'ani zalla ne a social media muna ganin su ai amma ba mu ga wanda ya zo ya dira kanmu ko ya dira kan iyayenmu ba amma kai tunda an fara ɗauko ka na cin mutunci ga iyayenmu to Allah ne ya ce fa manita da alaikum wanda ya ketare muku iyaka fa atadu alaihi ku ketare mai bi misli ma atada alaikum misalin yadda ya ketare muku dole za mu mai maka da martani wa in aqabtum idan an muku uquba fa a bi misli ma uqibtum bihi kurama misalin yadda aka yi muku ai ka san gidanmu ka san ko mu waye eh ka sani wallahi ba za mu kyale ka ba dan gungu saboda haka kai jahilci anan bari mu maka li'irabi ni mai baro ta na baka karatu nanu mustaqimuna kaga nanu damirun ne barizun munfasilin mabniyun ala dammi fi mahalli raf'i fa'ili kaji ko in an zo irabi shi ko mustaqimuna khabarul mubtada ne marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul jam'u muzakkar salim to sai lasna da kace lasna ahlus sunna ba zai yiwu ba sai dai lasna ahlus sunnati lasna ahlus sunnati kaga laisa akwai ismu kana an gane ko ismu laisa an gane ko to lasna las fi'lu madin ne naqis an gane ko mabniyun ala sukun littisalihi bina lasna fi'lu madin ne naqis mabniyun ala sukun littisalihi bina an gane ko addallata ala fa'il wacce take nuni a bisa me fa'ili wana damirun barizun muttasilin mabniyun ala sukun fi mahalli rafi ismu laisa lirabi nake maka saboda idan ban yi irabin abin da na tabbatar da jahilcin ka ba za ka zo kana musu ko ka ce a'a ba haka bane to kai ma in kai suka zo kai irabi Usman dan domin ita ah, ahala shi kuma khabarun ne ahala khabari ne khabaru laisa ne <laughs> khabaru laisa ne kada ka dauka ma maf'ulun bihi ne a khabari ne na laisa shi ahala din mansubun bil fatahati zahira ala akirihi wa huwa mudafun as-sunna mudafun ilayhi mudafun ilayhi alal fathi sai lan da kace lan yusammahu Allah kai Allah karba mu da jahilci wallahi ba zai taba zama lan yusammahu Allah ba lan harafu nafiyin ne wa jazmin wa qalbin ma'ana harafi ne da ke korewa yake san in an ce jasmun shine ke sanya sukun kuma yake juya abu shine wa ƙalbin. mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab yusammi yusammi shi kuma fi'il mudari fi'il in ne majzumun majzumun bina fi'il in ne majzu'un majzumun bina wa alamatu jazmihi hazfu akirihi hazfi akirihi hazfu menene akirihi wal ha'u damirun barizun muttasilun mabniyin ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulun bihi muqaddam Allahu fa'ilun marfu'un biddammatin zahira ala akiri to ba zai ba taba zama lan yusammahu Allahu sai lam yusammihi lan lan yusammihi Allahu ko lam yusammihi Allahu an fahimta ko da saboda haka nan jahilcin ka ya tabbata dan gungu arabiyan ma baka iya ba wannan arabiya da kai kwaba ne cikin ta gabaki daya gyararraki ne ciki ba abin da ke cikin wannan arabiya taka sai bidiyo na biyu wanda ran sanya muku shi ma ku ji abin da yake faɗa ya fi annabi maulidinsa ya fi taron kasan nan ya zo zamanin sarkin kano sunusi ya taho ba wannan ba wancan kakansa mu ko muna duniya to kaga ga yau ya zamo har ma fahari ake cewa maulidinsa ya tara miliyan biyu miliyan uku to shi kuma maulidi addini me yake masa ban da ko an ne zai hada ko ce saba'in a zuwa bai cikin addini da maulidin annabi da maulidin ibrahim kaula da maulidin rikakken wani katon kare duk ɗaya ne kawai ba wani bambanci yan iska ka taru kai aikin zama addini bane addini shine qur'ani wannan qur'ani to kaga a nan dan ya yarda dan gungu ya zagi manzon Allah yace da maulidin annabi da maulidin shehu ibrahim yes sai ce wai yan iska ka taru kai aikin su da katon kare sai ya ce wai in iska ka taru kai aikin su annan dan gugu ya zagi manzo Allah ko bai zagi manzo Allah ba to anan ya tabbatar da cewa in ana neman murtaddi wannan da kuka dama asalin shi ba wahabiye ne ya kasa samun shiga ne a wurin yan izala sai ya zo ya buɗe wannan kungiya saboda neman kuɗi to ƴan uwa ku shaida wallahi ga dan gungun ya zagi manzon Allah dan gungun dan ƙur'ani, zalla ya ce da maulidin annabi da na katan kare da na inyasi eh sai ya ce me duk katon banza kai kuka taru kuka yi kuka me an fahimta annabin ya faɗa ma wannan magana har annabin ma na ciki wannan zagin manzon Allah ne dan gungun ya ci mutuncin manzon Allah kawo ko duk mai kishin annabi ya ji an faɗa ma annabi irin wannan maganar wallahi ba zai shiru ba bari in ƙara ta muku kuji ya ji annabi su ya fi taron annabi kasan nan yanzu a sarkin kano su sunusi ya taho ba wannan ba wancan kakansa mu ko muna duniya to ka ga yau ya zamo har ma fahari ake cewa maulidin ya tara miliyan biyu miliyan uku to shi kuma maulidi addini me yake masa ban da ne ko an zai hada ko ce saba'in a zuwa bai cikin addini da maulidin annabi da maulidin ibrahim kaula da maulidin rikakken wani katon kare duk ɗaya ne kawai ba wani bambanci idan iska ka saru kai yake zama addini bane addini shine qur'ani kaji eh iska ka taro kai aikin su yanzu ba maulidin ba ya zaga ba sai da lissafo annabi ya lissafo kare ya haɗa annabi da kare sannan ya lissafo ibrahim kaula sannan ya ce in iska ka taro kai aikin su to wannan ya sa annabi kenan wannan zagin annabi ne kaga saboda ya zage maulidi ya kauce ya zage manzon Allah saboda haka muna kalubalantan ku ƴan Qur'ani zalla in dai Qur'anin kuke karewa to ga wanda ya zage wanda ya zo da Alƙur'ani ku fito ku tabbatar da dan gungu ya ci mutuncin manzon Allah kuma in akwai irin wa'annan ya kamata su ma a ɗauki hukunci a kansu ba irin su malam Abdul Jabbar kawai za a je a kama a kulle saboda siyasanci da bangaranci ba idan za a yi hukunci ga wanda suka ci mutuncin manzo Allah ga wani a Kaduna dan gun guji abin da ya faɗa akan janibin manzon Allah akwai irin su Abubakar akwai irin su Haifan wanda ya ce annabi bai da albarka saboda muna kira ga gwamnatin jihar Kano abba gida gida yi gaggawan amsan belin malam Abdul Jabbar a fitar da shi an kulle shi akan zalunci ne tun farkon kadiya nan an san mu a irin namu fahimtar mun bibiyi al'amuran mun ga sharri ne da dasisa na wahabiyawa suka yayyanke karatun shi shi yana korewa ne amma ana tabbatar mai aka wutar da hankalin jahilai kuma a wannan lokacin kuka lura ni mai barota ban taɓa karkata duk da waɗansu daga cikin 'yan ɗariƙu sun karkata saboda ƙiyayya da suke ma Abdul saboda ya taɓa Shehu Ibrahim amma in ana maganar manzon Allah annabi na sama da kowa da mai kare janibin annabi da mai kare janibin shehu ibrahim gara mai kare janibin annabi domin annabi ya fi shehu ibrahim takalmin annabi ma ya fi shehu ibrahim kakin manzon allah ya fi shehu ibrahim ƙurar takalmin kaban annabi ta fi shehu ibrahim ta fi shehu tijjani da wannan ne tun a lokacin na tsaya tsayin daka akan ni ban je ba ni ban ga inda abdul jabbar ya ci mutuncin annabi face ni abubuwan da na gani da sisa ake shirya mai kuma kare annabi yake ba cin mutuncin annabi yake yi ba misali ne ka san duk bakaro zaka same shi da hausa fiye da ta kowane irin dan adam in ana maganan kai mutum hukunci ne to ga wani ɗaya ga haifan ya ce annabi bai da albarka ga jala jalungu ya zo ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi annabi na huta ga ahmad gumi ya ce annabi ya taɓa himmanta zai aikata wani abu da ya saba ma dukkanin ƙa'idojin addinin musulunci Umar ya hana shi. Eh? Ga jala jalingo ya zage Sayyidina Aliyu annabi ya ce man sabba aliyan faƙar sabba ne. Ga Musa Lukuwa ya ce in ka tashi ka tafi aikin haji ko umara in ka ziyarci manzon Allah ka yi aikin banza domin annabi ba komai bane a su Ya faɗa. Wannan zagin annabi ne. To in ana maganan ɗaukan hukunci ga waɗanda ya kamata gwamnati ta ɗauki hukunci a kansu domin su a zahirinsu sun yi kuma suna nan akan wannan abin ba su yanke ba saboda haka muna kira gwamnatin jihar Kano a yi gaggawan sakin malam Abdul Jabbar a neman mai haƙƙinsa a kuma ba shi ‘yancinsa shi ma ɗan Najeriya ne. Ga ‘yan ta'adda ana kamawa wanda suka yi ta'addanci. Eh, yanzu ga wani ɗan drugs nan ake kiran shi da eh, eh, eh, cikakken mai sai da kayayyakin maye an kama shi dan kudin nan dan Legas an kama shi mai sunan shi ne an kama shi an sake shi da da ainihin laifin da in aka kama ka da shi life in prison ne sai wanda yake kokarin kana jaribin janibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka ƴan uwa nan zamu dakata lokacin sallah yana ta kawo ka kawo kai insha Allahu rabbi wannan saƙonmu kashi kashi na farko kenan zuwa ga Malam Usman dan gungu idan aka ci gaba da saki irin waɗannan karatuttuka to muna tabbatar muku da cewa raddi zai zai ta biyo baya kada ku yi tunanin waɗanda suke waɗansu garuruwa kai muke maraddi wannan tsakanin gidana da gidan shi bai fi 150 ba amma wallahi ya taɓa janibin mu ko ya taɓa janibin annabi wallahi ba za mu mai da wasa ba addinin nan mu da gaske muke ba da sa muke ba kuɗi muke nema a cikin shi ba muna neman izza ne daga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh